Assalamu alaikum yan uwa da abokanan arziki a yau ne muka samu labarin cewa Ado Gwanja shararren mawaƙi yau ya fece daga jihar Kano domin gwamnatin jihar Kano tana neman sa za ta kama shi a daidai wannan lokaci Ado Gwanja ya fece ya koma ƙasar Nijar da zama Idan wannan karin ne zuwanka tasha ta uzin Arewa TV, to ka danna mana subscribing, kai mana liking, kai mana comment. Idan kuma ka daɗe da shigowa, to muna ma maraba da zuwa wannan tasha mai albarka. Kan Ado Gwanja ya koma ƙasar Nijar da zama ya bayyana cewar waƙasa da ya saki ta war a baya ba a yi magana a kanta ba sai yanzu dan ya saki waka ta cas shikenan mutane suka ɗauka cewar ado gwanja shi ke lalata tarbiyyar mutane ado gwanja ya bayyana cewar ba shi kaɗai yake irin wannan wakoki ba akwai safarawa akwai popotu su ma suna ɗaya daga cikin irin mawaƙan da suke waƙoƙi wanda ba na daidai ba ne ba kuma gwamnati jihar kano ba ta ce za ta kama shi ba sai a wannan lokaci don ya waka tas a gwanja ya fito social media ya bayyana wa duniya cewar shi fa lokacin da ya kammala karatunsa na secondary school ya tafi matakin nce ya gama gwamnati ba ta dau aiki ta ba shi ba ba wanda ya dau sana'a ya ba shi shi kuma ya ga ba wata hanya da za ta bulle sa face ya tsaya ya zama shararren mawaƙi tunda ya auna ya duba ya ga yana da nasibi a wannan harka ya ce to bari ya tsaya tsayin daka ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya taimake shi domin ya ba shi ɗaukaka shi ma ya zama wani abu a duniya a dinga kwatance da shi a dogon da ya bayyana rashin jin daɗin sa ga tuhumarsa da ake da waƙar mutane suna ta yamu da cewar a dogon da yanzu haka an kama shi amma a dogon jiha ba a kama shi ba ya dai fece ya bar kasar najeriya ma'ana jiharsa ta kanan dabo da yake shirya wake-wake da raye-raye magoya bayan a dogon ja sun bayyana cewar wannan abu da ake tuhuma a dogon ja bai kamata ba saboda ba shi kaɗai yake irin wannan wakoki ba ballantana akwai mawaƙa iri-iri wanda